وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي بارك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله lalai da maraba da sake haduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar lahadi wanda ya dace da goma sha tara ga watan ramadan shekara bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina kuma ita ce rana ta takwas ga wata na uku shekara ta 2026 bayan miladiyar annabi isa a wannan majalisi namu mai albarka inda muka samu gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin zanfon foundation wanda yake unguwar zanko a tsakiyar birnin abuja muna roƙon allah ta'ala ya ƙara wannan wuri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin raguwar garuruwan musulmi a darasin da ya gabata idan yan uwa suna biye da mu tsare ƙarshen aya ta hamsin da ɗaya a ta hamsin yau kuma allah yadda za mu tashi farkon aya ta hamsin da ɗaya a cikin wannan sura mai tarin albarka surar da faɗin allah ta'ala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 إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار باية الله جل وعلا ya gama bawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama labarin annabi Musa da waɗanda ya tura su wajen shi wajen su kamar fir'auna da wazirin sahanana da karuna mai kudin dare da kuma inda Allah a cikin labarin ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama labarin wani mumini dan gwagwarmaya wanda ya tsaya tsayin daka wajen kare haƙƙin Allah da addinin Allah da kuma nema wa annabi musa alaihi salam yancin gudanar da addini da da'awa to bayan an gama wannan ne to sai ubangiji ta'ala a cikin wannan sura ya ci gaba da gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa lallai haƙƙi ne a kansa cewa ya taimaki dukkanin manzannin da ya tura ya zuwa ga al'umma Allah ba zai ba su aikin manzanci ba kuma ya kare su da sharrin mutane dole sai ubangiji ta'ala ya shiga cikin al'amarin su ya ba su kariya ya kuma taimaka musu ya dora su kan makiyarsu abokanan gabansu su shine a wannan aya Allah jalla wa ala yake cewa inna lanansuru rusulana lallai wallahi tabbas mu ne waɗanda muke taimaka wa manzanninmu wallazina amanu da waɗanda suka yi imani tare da manzanni din fil hayatid duniya tun a rayuwar duniya babu wani annabi da ubangiji mai girma ɗaukaka ya turo shi a ban ƙasa face tun a rayuwarsa ta duniya sai allah ya taimake shi ya ɗora shi a kan al'ummar da suka yi gaba da shi haka muka gani a kan annabi nuhu da waɗanda suka yi gaba da shi haka abin ya faru a kan annabi hudu da waɗanda suka ƙi shi haka abin ya faru a kan annabi salihu da waɗanda suka nuna masa kyama haka al'amarin ya gudana a kan annabi shu'aibu da aka tura shi garin madiyan da al'ummar da suka juya masa baya haka annabi lodi ya sha gwagwarmaya da mutanen da suka nuna masa tsana amma a ƙarshe shi allah ya ba wa nasa ga annabi musa ba irin bakar gaban da fir'auna da bai yi da shi ba amma a ƙarshen al'amari ubangiji ta'ala ya tsaye nasara ta annabi musa ce alaihi salam za aka ce wannan aya ta zama so tamkar wato ainihin karfafa gwiwa ne da kuma kwantar da hankali ga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa shi ma lallai tabbas sai ubangiji ta'ala ya ba shi nasara a kan waɗanda suka yi gaba da shi wasu za su iya cewa to ai za mu ga akwai wasu annabawa waɗanda ba mu ga an ba su nasara ta zahiri ba a gidan duniya kamar ka ɗauki annabi haya da ɗansa annabi zakariya waɗannan yahuda ka kashe kamar ka ɗauki annabi isa alaihi salam wannan takurar yahudawa ta sa ubangiji ta'ala ya ɗauke shi daga duniya ya ɗaukaka shi zuwa ga sama shi ne malamai suka ce e ko su ɗin sun samu nasara domin waɗanda suka gaba da su yau suna ina wa ya san su wa ke jin sunansu inda ma za a ambace su wa zai musu kyakkyawan fata sai dai albariyarsu sai dai addini musu albarka don sun ci annabawan Allah to amma su annabawa din ba kaga sun ci nasara a duniya domin yau in an ambaci annabi zakariya sun mummure suna jin cewa wani annabi ne daga cikin annabawan Allah mumini daga cikin salihan bayi in an ambaci ɗansa annabi ya haka haka annabi isa alaihi salam duk wani mai imani a cikin musulmi ko mai imani a cikin ahlul kitabi yana ƙaunarsa yana girmama shi kaga wannan yake nuna lallai annabawan su suka ci riba su suka yi nasara sannan waɗanda suka kashe su ko waɗanda suka yi ƙoƙarin kashe annabi isa a rashin salam ai ba su ina suka yi ba bayan ga an kashe annabi zakariya an kashe annabi haya allah ta'ala sai ya aiko kuma waɗanda suka kashe su ɗin ko ya halakar da su kaga annan wane ne ya ci riba kenan kaga annabawan su suka ci riba kenan to haka annabi isa a rashin salam ubangiji ta'ala ya ɗaga shi zuwa ga sama wanda yana daga cikin itikadin ahlus sunna wal jama'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin annabi isa zai dawo a ƙarshen zamani waɗanda suka yi gaba da shi suka gurɓata addinin su ta kansu zai fara zai yaƙe su zai dada su zuwa ga addinin gaskiya sannan zai yaƙi dujan wanda zai zo ya halakar da al'umma zai kashe shi duk waɗanda suka bi shi in suna da rabar shirya ta hannun annabi isa za su dawo kan da kwalabar addini sannan irin yadda makiya musulunci suka ringa halatta ma kansu abubuwan da addini ya haramta kamar halatta ma kansu cin alade kamar halatta ma kansu cin kare kamar halatta ma kansu cin naman jakin gida to duk waɗannan annabi isa alaihi salam zai da duniya kuma zai yaki wannan yadda suka ringa mutum mutumi ɗinsa a gicciye wani a gina shi wani a zana shi wani a yi shi tamkar laya ana yawo da shi a wuya to duk waɗannan kurkun annabi isa alaihi salatu ya zo ya kakkarya su ina ba ta mun gane wannan to kaga a shi kenan nasara tana gawa tana ga annabi isa alaihi salatu to haka shi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don muka kalli tarihin sa Allah ya cika masa alƙawarin sa na wannan ayar domin yana cikin matsin mutanen Makka aka saukar masa da wannan ayar din amma daga baya sai ubangiji ta'ala ya hada shi da mutanen madina ta hanyar kasuwa suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama suka tattauna da shi suka yi imani da shi suka koma garin su suka ci gaba da da'awa suka yada addini ya ratsa garin madina karshe aka tattauna da manyan gari aka ce to tun da a can ba shi da yancin addini a nan ya taso ya dawo nan za mu ba shi yancin addini kaga kan taimako ne daga Allah ta'ala Allah ya bashi nasara haka mutanen Madina suka zo suka karba karba suka tarba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka dawo da shi Madina ko Madina ta zama tun cibiyar yada addinin musulunci duk da haka takura da kiyayya da gabar mushrikan larabawa ba ta tsaya a can ba sai da suka yi karambanin biyo shi madina allah ta'ala ya haɗa su suka gwamza yaƙi a badar aka yi nasara a kan aka ɗaukaka addinin musulunci da wannan yaƙi ne sannan haka suka tsara dawowa uhudu duk da suna ganin sun karkace musulmi amma dai wal aqibatu lil taqwa karshen al'amarin dai musulman su suka yi nasara dan abin da suke da buri na kashe annabi sallallahu alaihi wasallam a uhudu bai faru ba lokacin da Abu Sufyan kafin ya musulunta kafin ya musulunta ya zo yana cin batsa yana fatar maganganun da ya da dama yana cewa sun kashe annabi sallallahu alaihi wa sallam Wani ya yi shiru gari ya yi tun kowa ya ɗauke wuta saboda haka sai ya ringa fara kira yana ya muhammad ya muhammad ya muhammad bai ji an ba shi amsa ba yi murna yi tumani ya ce to mun gama da wannan sai ya tafi kan khalifatul ula khalifatul awwal khalifa manzo Allah da farko sai na bakar siddiq A shi ko kafin ya san daga manzon Allah ta yi na abubakar ina ba samun mun gano wannan shi ba da ya kira suna a sallallahu alaihi salama ya ji shiru tura na da ya fara kira shi da sunan yi na ya ce yabna abi kuhafa yabna abi kuhafa yabna abi kuhafa ina kake dan abu kuhafa har sau uku ya ji ba a yi masa magana ba nan ba ya ƙara tunani ya murna ya yi rawa ya yi dariyar mugunta a yi nasara sannan sai tafi kan halifa da biyu sai na umar dan khattab ya ce aina umar dan khattab aina umar dan khattab ina kake dan khattab a ce shi ma ya kwanta dama to a nan ne sai ya ringa murna yana ƙoƙolu hubal ƙoƙolu hubal ƙoƙolu hubal ɗaukaka ta tabbata ga hubalu shi ya ba mu wannan nasara ɗin ɗaukaka ta tabbata ga hubal shi ya kashe waɗannan to shi ne sai manzon Allah ya ce ala tujibuhu ba za ku ba shi amsa yi cewa yan maza suna nan ba ah, saboda ka sai sai na umar al-khattab sai ce me za mu ba shi amsa a kai ah. sai ce ka gaya masa cewa Allahu a'ala wa ajal ah, Allah shine mafi ɗaukaka akan hubal kuma Allah shine mabuwayi akan hubal to ana gaya masa wannan sai murna ta koma shi sai ce lana uzza wa la uzza lakum ai mu muna da wani gunki da muke kira da suna uzza ko kuma ba ku da uzza sai manzon ya ce ana ku mu ba za ku ba shi amsa ba suka ce me za ku ce da shi ya ce ku ce da su shi Allahu huwa al-aziz Allah shine al-aziz idan ita uzza ta macen azizu ce to ubangiji baskar ne al-aziz ne ba ta gana ko daga nan wa ma kai kafiri da illa fi salat kai da karurai kare a kowai wanda cikin bata shi ke nan sai kama gaban sai tafiya to daga nan ne ba musulunci ya ringa samun ta shi ya ringa samun karbuwa a duniya aka je aka kori yahudawan khaibar aka kori yahudawan tabo aka kori yahudawan banin nabir aka kori na banu kaimuka'a duk aka kafa dololin su zaman ko daura shi ta addinin musulunci haka aka tafi taubatun jandal aka ji aka kafa addinin musulunci a wajen haka aka je a ainihin kunai bayan an buɗe makka aka je kunai a ƙasar yaman aka kafa addinin musulunci a wajen manzo Allah bai bar duniya ba sai da ya zama to babu wani gari a daular larabawa ba ce ana la da ilmi ba ce inna na. rusulana gina amanu daga nan ne sai na abubakar shi ma ya dauki gabara din duk da dai shi a sa ya samu tambaki guda biyu abu na farko shi ne karancin lokaci kusan sai na da zai shekara biyu na halifanci ba sannan abu na biyu siyasar cikin gida an samu waɗanda dama suka ɗauki addinin a matsayin ganin ido saboda haka yau da aka ce annabu baya duniya sun suka sun bar addinin sai suka ringa rinda wasu aka ringa rehabilitation ɗinsu aka ringa tattaunawa da su aka dada su hanya wasu wasu fito kai da suka shi za su yaƙi addinin musulunci sai na bakar ya hada runduna aka yaƙe a nan ne aka kashe musai da batun karfa wanda shi ma wani bangare ne a kasar yaman ya taimaka allah ya kai addinin musulunci wannan daga nan sai zamanin sai na umar ɗan kafa wanda shi ya samu tsawon lokaci ya ɗauki shekara goma sha shida yana alibanci don haka addinin musulunci ya samu gudana a zamanin sayyidina umar dan khattab ba wai a iya jabiratul arabi ba a'a a wannan lokacin addinin musulunci da ya tashi ya nauta yammacin duniya sai da yake da kasashen turai dan sai da sai na umar dan khattab ya buɗe kasashen andalus spain ya kai addinin musulunci wannan wajen sannan addinin musulunci bai tsaya a nan ba sai da ya tafi kasashen asia addinin musulunci shi ne shi kasar india a wannan lokaci da shi ne yankin irin su pakistan su afghanistan da wannan bin dangin tantantar din da suke ke da addinin musulunci shi ne ya musu ya dawo asia ta ta gabar irin yankin su malaysia da addinin musulunci su kasashen china da addinin musulunci su indonesia da addinin musulunci a zamanin sai na wata an ya shiga wannan wani sannan addinin musulunci a zamanin na umar ɗan fassari ya tsallako afirka ta gabas aka zo aka buɗe ƙasar misra da addinin musulunci wanda a lokacin ne ya sanya babban kwabanda wanda ya je ya jagoranci ƙasar misra shine amur ibn al ya zamanto gwamnan musulmai a ya zamanto shugaban ƙasar musulmai a ƙasar misra ƙasar nan ne da kuma muna magana akan ta'ajiya wa ƙalar labi amana ya qaumi ƙasar na wannan mummuni din sai na umar shi ya kai addinin musulunci wannan kasa haka wannan lokacin addinin musulunci ya shiga kasashen maghrib irin su kasashen maroko da kuke ji a yau irin su kasashen algeria irin su kasashen tunisia irin su kasashen libya da kuke ji a yau duk addinin musulunci a wannan lokacin ya tsaga ya shiga haka aka yi a zamanin sai na usman dan affan haka aka yi zamanin sai na ali dan abi talib duk da dai su zamanin sai na usman dan affan da zamanin sai na ali dan abi talib musulunci ya tsinci kansa a cikin siyasa ta cikin gida da jinjimo iri-iri da makiya da suka ga tumbatar addinin musulunci suka rinda a aƙidu a cikin addinin musulunci wanda aka samu mafi girman aƙida wacce ta cutar da addinin musulunci ya ita ce aƙidar khawarij daga nan kuma aka cuso yahudawa su ma suka shigo cikin addinin musulunci don su bata addinin musulunci nan ne aka fara samun aƙida ta rafidancin shi'anci wanda wani mutum lubai ibn akam al-yahudi ya zo ya kawo su cikin addinin musulunci sannan take ta'addabar mutane take ta kakabar mutane har yau ake gubar maya da ita ina ba mun gane wannan to amma hali da suka biyo baya musamman khalifa muawiya dan abu sufyan shi ya sami damar ci gaba da futuhat wanda a zamanin fari addinin musulunci ya ratso hatta afirka ta yamma afirka ta musa yau wanda ake kira da suna biladu ghana ko ka kira ta da suna biladu tukurur ko ka kira ta da suna biladu barbar ban fashe bari bari ba a biladu barbar ana fata mun gane wannan wanda ban ke ce mai fadi mun gane wannan to dai a taɗaice abinda Allah yake gaya mana yadda ya bawa addinin musulunci nasara ya ba wa manzanni nasara ya ba wa waɗanda suka yi imani nasara dukkanin wanda ya ɗauki da'awar imani da tauhidi haka Allah yake taimakonsa a yi ta yada alkhairi a cikin al'umma inna la nansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya haka Allah zai taimake su a cikin rayuwar duniya wa yawma yaqumul ashhad da kuma rinin da shaidu za su tsaya a gaban Allah wasu da cin malamai suka ce shaidu a nan wadan so ne mala'iku domin mala'iku sun suke ce da aikin kowa duk abin da dan adam ya aikata akwai mala'ikun da suke kididdigewa sun sani ma yanzu domin kauli illa ladayhi raqibun fi wata ayar wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin wata ayar lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah saboda haka waɗannan mala'iku su za su zo su ba da shaida a kan ayyukan da mutane suka aikata har wasu da shi malamai suka ce wasu da shi malamai suka ce a'a abin da ake nufi da yawmul ashhad shine ranar da Allah zai tsiye annabawa ya tambaye su su ba da shida akan shin isar da sakon Allah ko ba isar ba kamar yadda Allah yake faɗa a ayin cikin suratul a'raf fala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin jishar mulkin waje ina fika ala haula shahida wannan shi ne yau mai gomar ashhad wasu kuma daga cikin malami suka ce al ashhad din su ne mabiya annabi sallallahu alaihi wasallama al'ummarsa domin su ba da shaida akan ragowar al'ummatai wa kazalika ja'alnakum أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء ولم تكوني ما تبايع شهيدا a gaba Allah ta'ala ce yau malayin ba'ud bani ne na ma'abiyatuhum a wannan yinin azzalimai uzurin da za su bayar ba bai amfani su ba duk irin uzurin da za su bayar da duk irin alfarmar da za su nema ba za ta yi musu amfani ba wani lahumul la'ana kuma a wannan yinin suna da tsinuwa daga Allah mana Allah zai nesanta su da rahamarsa wala hum su'ud dar kuma suna da mummunan gida mummunan gida shine gidan wutar jahannama suna ka kare ka nan jare ne ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار الله جل وعلا يشي ولد آتينا موسى الهدى kuma lallai wallahi hakika mun ba annabi Musa shirya mana addinin da ubangiji da jama'a daukaka ya aiko shi da shi wanda ya zamanto shirya ga banu Isra'il yadda awa a kai ya nuna musu hanyar da idan sun bi ubangiji da jama'a daukaka zai mutu gafa zai kuma tallafe su a rayuwar duniya wannan shine ma'anar wala kan tsake na musa guda kuma lallai wallahi hakika mun ba ma annabi musa shari'a wa auratna bani isra'ila kitab kuma muka gadar ma banu isra'ila littafi ma'ana ubangiji mai girma ɗaukaka ya ba su littafi na asaura wanda ya zama to shi ne littafin da suka rinka bauta wa allah a kai kuma bayan sun rasu suka tarbiyyaci 'ya'yansu a kai 'ya'yan suka tarbiyyaci jikoki a kai jikokin suka ta taɓa kunna a kai shi ne wa aurat na bari isra'ila kita muka gadar da littafin a cikin zaɓar wannan ya karanta ya ba wannan wanda ya karanta ya koyar da wannan irin yadda alkur'ani ya zama a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga manzo Allah ake wahayi ya karantar da sahabbai sahabbai suka karantar da tabi'ai tabi'ai suka karantar da tabi'ut tabi'un su suka karantar da almajiransu almajiransu bayan almajiran almajiransu bayan su har zuwa mu almajiran mu ma kan canza haka za mu tafi mu gadar wa da wasu ina fata mun gano wannan amma dai mu ba malamai bane har yanzu mu almajirai ne ina fata mun gano wannan malaman mu sun karantar da mu kuma sun kyanke shi malamai a ƙarƙashin su saboda haka haka malaman za su ci gaba da gadar da yan uwan mu almajirai mun gane wannan ko da wanda littafin a cikin sa akwai shirya babu abin da ke cikin sa sai shirya shirya ta abota wa Allah shi shi kadai ba tare da an haɗa bautarsa da kowa ko komai ba wani kira ne da albar sannan kuma a cikin littafin akwai jan hankali dangane da masu zurfin tunani da dogon da cikakken hankali saboda ka duk wanda ka ga yana karanta littafin da Allah ya saukar yana ɗaukar shirya a cikin to wannan lallai yana da zurfin tunani kuma yana da cikakken hankali Allah ka sanya ba shi a gaba sai Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama fasbir kayi haƙuri inna wa'ada Allah lallai alƙawarin ubangiji ta'ala haƙƙun gaskiya ne me ake nufi da alƙawarin Allah a nan wajen wasu da cin suka ce alƙawarin da ya na tashin alƙiyama alkawari ne na gaskiya tun da kafirai suna yi wa annabi injili suna masa jayayya suna masa ɗaukurwai a kan yaushe za a tashi alƙiyama to wannan kam zai dama ɗan adam to shi ne sai Allah ya ba shi haƙuri ce fasir inna wa ala Allah kai haƙuri to kai haƙuri lallai alƙawarin Allah na tashin alƙiyama gaskiya ne wasu daga shi malamai suka ce a'a kan kumanta ayoyin sun sauka ne a makka lokacin kuma ana cikin hali na tsanani allabi na taba uru bi za fi sa'atul usra ana cikin sa'atul usra lokaci na kunci da tsanani da takura a cikin addini to kuma Allah yana ce maka alkawari yana gaya maka cewa akwai nasara yana gaya maka cewa akwai akwai riba a cikin wannan tafiya shi ne Allah ya ce wa bashi akwai ke fasdin da ya haƙuri inna wa'adallahi haqqun Lallai alƙawarin Allah da ya maka cewa zai baka nasara alƙawarin Allah da ya maka cewa Makka za ka zama to garin da babu irinsa a addini wannan alƙawarin Allah gaskiya ne zai cika maka shi da irin wannan haƙurin ne shi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rinka ba san san saƙuri kuna tare lokacin da yake kwance a farfajiyar Ka'aba gari ya yi zafi abubuwa sun cuɗe ba mai ƙaunarsu ba mai mu'amala da su in sun je neman aure saboda kaɗai sun ce allah za su bauta ba mai ba su aure wanda ya aura musu yama ƙoƙari ke kwashe ƙasa kasuwa sun siyo sun tsaro don su siyar su samu riba amma saboda imani an ce ba za a siya a wajen suna da kuɗi a hannunsu suna so su siya amma kawai sun yi laifi wai su mummuna ne ba za a siyar musu ba gari ya yi rufa shi ne khabbar ibn al-arati ya zo ya sami annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishin gida a gefen ɗakin ka'aba yace masa ya rasulullah ala tad'ullaha lana ala tastanfiru lana ya rasulullah ya ba ikin Allah ba a roƙa mana Allah ba ba a neman mana agajin Allah a neman mana nasarar Allah ba mazalar sallallahu alaihi wasallam bai a aure kafin ya bashi haƙuri sai suna masa mayar 'yan mazan jiya ya ce ku sani cewa al'ummar da suka wuce ku al'ummar da suka gabashe ku kafin zuwan wannan al'ummar, da sun shiga tsananin da ya mafi nawa domin a cikin akwai wanda in yi imani ake ɗaukar kibiya ana sassakar naman jikinsa a kan ya bar imani ba zai bari ba har sai an bada zuciyar an raba shi da rasa akwai wanda ake sa masa barso a tsakiyar kansa ana jigarawa don ya bar addini ba zai bar addini ɗin ba sai a shi gida biyu ko ka bunga hanyar mu kai wannan ba zai ba to shine manzo Allah da ganin sai ba shi hakuri ya ce da khabbar wallahi la yatimmanna Allahu hadha al-amr hatta yasira ar-rajib min sana'a ila hadramaut la yakhafu illa Allah wa ta'ibu ala ganamihi yace ku yi hakuri wallahi sai Allah ya cika wannan al'amarin nasa na addini sai musulmai sun samu yanci sai musulmai sun samu damar faɗa aji sai musulmai sun samu yancin gudanar da rayuwa a yanzu ba ka iya tafiya nan da can saboda kuna jin tsoron ka ai muku ta'addanci don kuna musulmi to lokaci zai zo mutum zai hau a bar hawarsa zai tashi da garin sana'a a kasar yaman zuwa hadramaut a kasar yaman tafiyar kwana talatin la ya khafu illa allah baya jin tsoron kowa sai Allah wa zibu ala ghanalihi sai dai ya ji tsoron kan kai ke cinye masa dan barka amma dai ba dai dan adam mutum ba kuma ga Allah ya cika wannan alƙawari yanzu kana musulmi na kake tare shiga ina kake jin tsoron zuwa ina ne aka ce an hana musulmi shiga yau babu balle ma yanzu duniya ta zama to ta jari hujja ai ko karfin dukiyar da take hannun musulman duniya a yau dole a dama da su dole yadda suka jika haka za a sha ina ba ta gano wannan dole abin suka faɗa haka za a yi kan ku damu da nauri da yake gani nan da can amalin guruf ne aiki ne na masu mulki dama shi aikin mai mulki dole sai ka ga wasu abubuwa da tuntuɓe sai ka ga wani rauni saboda shi abinda da Allah ya zarrabe shi da shi shine mulkin sa amma a gefe ɗaya kalli tasirin addini daga shekara ta dubu biyu zuwa yau da muke shekara ta dubu biyu da ashirin da shida kwatankwacin shekara ashirin da shida kenan a duniya musulunci ya samu gagarumar karbuwa a kasashen turai irin wanda tarihi bai taba gani irin sa ba je kasashen amerika a daidai lokacin kuma kasashen turai sun ɗauko gabaran sai sun rushe addini din sai sun hada gudanar addini din ba irin lakabubukan da su samu al'ummar musulmi ba a kira su da suna yan ta'adda a kira da suna yan ta'adda yar baya a kira su kaza a kira su kaza kasashen musulmi ba waɗanda ba a sa bauta kunkuli ba to amma sai gashi suna faranta. suna menene suna saƙa na bayan na warwarewa sun karkata hankalinsu a kan suna ganin in suka haɗa addini guda na ƙasashen larabawa shi kenan sun ci riba kafin su an kara su kuma ƙasashen turawa ko ina kalmar la'ila ilallahu ta shi kalmar la ilaha illallah ta ce a rinka tattauna da malaman da awa da suke kafashen turai kaga yadda suke da yancin addini kaga yadda mutane suke zuwa suna karɓar addini da nan Allah yake buɗe zuciyarsu daga lokacin da aka ce islam terrorist shi ke nan sai wani ya ɗauki wannan majida din sai ya rubuta ta a intanet sai ya masa hashtag sai ya fara bibiya ga bature da naci da ya fara naci ya fara bincike ya fara bincike ya fara bincike gabar karshe da result din bincike za ka kai shi kawai da ya gudu ba shi sai ka ya ce la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kawai sai ya yi imani haka aka ringa samun su ga sunan da yawa ga sunan da yawa to kuma haka addinin zai shiga gaba da tafiya wannan abubuwa da kuke gani suna faruwa na raunin musulmi ko rashin tuntun musulmi ko rashin tadadin musulmi dama galibi siyasar duniya ke ta zai da shi ba shine ainihin kwantar din addinin ba ina fata mun gano wannan amma kwantar din addinin yana nan yana nan yana gudana yanzu dan Allah ko a kasar nan ta Najeriya ko a da ake karanta da addini ko a iya yankin al'ummar hausa kalli da ake karanta da addini kai ko a iya wannan azumin ramadana ko kalli duk inda ka bude a kafafen yada labarai ko ya kan tafsiri yana tashi ina fata mun gane wannan sai dai ka ji karatun hadisi yana kai wani wajen sai ka ji karatun a gaba yana tashi an san karatu ne ba sun ba ne ba shi ne mabudin ba amma dai an karantar da ajaba ina fata mun gano da irin tafsirin da za a yi maka bil ma'qul wanda za a ja baki a fansara a ga ayoyi su ba da dalili a ka sunna ta ba da dalili da ma irin wanda ba haka ake yi ba haka za ka ji shi da iyaye da kakanni da tabbakin da fassarar ba bambanci ta fata mun gano wannan tamanin waje na zan ku ɗauki ba a nan mun gane wannan ne Allah ya ce fafilis to ku yi haƙuri ka yi haƙuri ya Allah inna wa'adan ma ya haƙuri lallai alƙawarin Allah gaskiya ne wasan fil limantika ka ci gaba da neman gafarar Allah dangane da kurakuranka wannan bayani ne sako ne zuwa ga manzon Allah amma ainihin muradin sakon shi ne al'ummarsa shi annan sallallahu alaihi wa sallama da baya ɗabi'antu da istighfari ya ce kullum yana yin istighfari sama da sau ko kuma ya yi istighfari ko bai istighfari ba da ba shi ma'afuwan wa marhurin alhuri inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran 'azima saboda haka mu ne a ruwa mu ne ake ce wasan dirni zambika kai ka je ka nemi gafarar zunubinka ni in je in nemi gafarar Allah a lokacin da muke cikin tsanani ko lokacin da muke cikin walwala nan ai ga ayar tana bayani a yi hakuri alƙawarin Allah gaskiya ne a jure a ci gaba da istighfari to in an shiga cikin walwala ma ba a je da istighfari idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fa afwaja fasabbih bi amri rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba ina fata mun gane wannan to shine anan Allah yake wa sabbih bi hamdi rabbika kuma ka ci gaba da tasbihi da godiya ga ubangijinka shine fadin subhanallahi wa bihamdihi bil ashini da yammaci wal ibkar da kuma safiya daga nan ta Allah yake إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون أتبع الله تعالى يكي إن الذين يجادلون في آيات الله لن يكاد وأهل تكي جايين يا أشين آيوين أبنجي لكما أوقفها abin da ake nufi da jayayyar su a cikin ayoyin Allah shine waɗanda suke karyata ayoyin Allah ko suke ƙoƙarin su gurɓata ƙarya a cikin gaskiyar da Allah ya sauka a cikin ayoyinsa su da malmala tunanin mutane da shubaha cikin irin abin da ba su da wata hujja a kai ba su da wani dalili saukakke daga wajen ubangiji bai girma ɗaukaka shine abin da Allah ta'ala ya faɗa a nan wajen innal ladina yujadiluna fi ayati llahi bighayri sultanin atahu ba tare da wata hujja da ta zo musu ba duk abin da za su faɗa molan kayan kwatance ne shi sa za ka ga ko ɗaɗa suka ga wani ɗan ƙanƙanin abu ya yi kama da hujja sai a kama shi a riƙe shi ƙasau wanda shi kuma addini in dai addini ne ba ka da buƙatar sai kai wannan takalluli din domin hujjojinsa a bayyana suke al'amuransa a fili suke filla filla yanzu dan Allah idan aka ba aka ce kawo hujjojin yin sallah a cikin alqur'ani za ka sha wahala da su nan gabar da yamma kudu da arewa tun daga sura ta farko ta alqur'ani har zuwa sura ta karshe ta alqur'ani akwai maganar sallah a ciki kaga ba ka da bukatar sai kayi wani takalmi mun gane wannan haka aka ce kawo hujjar yin zarka haka aka ce kawo dalilin yin aikin haji haka aka ce kawo dalilin yin azumin wata ramadana duk ba ka da wannan takalmi din gaba duk abin da yake ba addini ba haka za ka ga ana ta kokari ana ta kokawa ana ta ɗebowa ana ta ƙaƙabawa. dole ne sai an neman masa gurbi a cikin addini sai an cako da ƙarya da gaskiya yanzu ka duba ka gani duk shekara an nono ne a yi ta hijima da mutanen kullum duk shekara ko ba sai an nemo wata sabuwar hujja hujjar da aka faɗa ba rafa ba ita ce ta ba ta kuma wallahi ku jira ku gani ba ita ce ba za a faɗa ba ina ta mun gane wannan wata ba addini ba ne ba ba inda aka kawo shi a cikin littattafan addini la littattafan da aka rubuta a bangaren aƙida ba littafi ne da ya ambata la littattafan da aka rubuta a bangaren hadisi ba littafin da ya rubuta wannan la littattafan da aka rubuta a bangaren tafsiri babu an bincike littattafan fikihu babu an bambanci da ba furu furu'a babu kai hatta littattafan wakoki an duba babu ina fata mun gano ba ba sai a zo a yi ta kokawa a yi ta kokawa da an kai ƙarfi da ya yi ibn taymiya ba ya ce in an yi dan Allah ba ne bi yanzu kuma kaga anan ibn taymiya zama hujja a kafawa ina fata mun gano a gobe kuma ya zama to hujjar da za a zaga Wannan da wannan? To haka eh to ai wannan lokacin an gumu ta yi gumu ne wani sun yadda bai a ce mai kyau amma ai gumu ta yi gumu ne ko to haka suke jahiluna bi ayatin lahi bi ghairi sulfanin asamu ba tare da wata hujja da ta zo musu ba haka duk wani abu da zaka dauka a cikin addini in ka fara magana da su to me ne yake a ciki ai salati ne salatin ne ba kyau ai zikiri ne zikirin ne ba kyau zikiri da kyau salati da kyau amma kai naka waye ke kai inda kafin karɓar duniya a akwai da suka fara salashi akwai da aka saukar masu a akwai da aka umarta da su suke yi ko yaya suka yi nasu in dai kayan da sun yi kuma da yadda suka yi to mu so muke da kai da mu duk ma haɗu irin nasu ka haura da son zuciyarsa kisa za ka ga ahlus sunna ba inda suke kira su cewa ga wani malamin a zo ali ga wani malamin malamin a zo ali ba wannan bane ba magana ce ta ahlus sunna kokari suke su hada Allah da bayansa sa kokari suke su kama hannun bayan Allah su kai su zuwa ga Allah kokari suke su tsora bayan Allah akan shiriyar manzon Allah mu magana bace ta falala in wannan falala ce ta dare ɗaya kumburin ciki ko ba duk za su ba wannan ƙasar mu ba yanzu kuna ganin cewa ni ma idan na duke ban zama wani wali ba shekaru na bai kai ba ko bakin magana ta je kai ba ko ba zan iya muturan ne ba ba shiga bace ba ba sai na tsogo alkabba da koren rawani in sa ba shi kenan ne na da sauran da muturai kuma in san zuciya kuke so da tunubu ku nada da ba rana ɗaya fa kake nada kanka gobe kuma ɗaliban ka jahilai sai suke kai ma ka zama gidan annabawa shi kenan ba duk inda wuce na wuce ringa mudurai, ni ma na zama jajjakari wallahi kafin

a gaba Allah ta'ala ya ce in nan lalmina yujadilu fi ayatin la lallai ka ga waɗanda suke jayayya a cikin ayoyin Allah bi gairi sulfanin ba a ba tare da wata hujja da ta zo musu ba Allah ya ce in fi suburihim in ya kibur babu komai a cikin zuciyarsu sai neman girma kawai neman girma ne da neman matsayi da neman a ce mu ne ku kalla yadda suka dukkan abubuwan daga ga sai 'ya'yan su ne kullum a ne za su tsare shi tijan muridin wancan dattijan ne saboda haka 'ya'yan tijan sai su zama muridan 'ya'yan wancan dattijan a haka ake ta gadarwa su bautar da mutane ba tare da dini ba shi ne ma'anar na fi su ruwa illa kibir Allah ce ba komai a cikin bukatarsu sai neman suna da neman shahara saboda in ba wannan suka zo ba ai ba za a san su ba ah. wanda ita ce ka'idar da ba Balar da yake cewa halin tu'ura wai saba wa mutane sun kai suna ah. domin in suka ce za su bi addinin Allah yadda yake ai har da su ah. akwai waɗanda sun fi su ikhlasi a cikin addini akwai waɗanda sun fi su karbuwa a cikin addini akwai waɗanda sun fi su iya karatu da kuma karanta da fahimtar addini din da aka sun shigo gani suke so suna tambaya amma me za su zo da shi wanda ba addini bai zama so sore ɗan gaba to saboda haka kowa idan ya taso shi ke nan zai zo ka kula da kyau bonus shi ne ya rushe wannan ya rushe wannan shi ya kafa kansa ɗazunan da ke ganin wani da ke kuri mafarar garbi wancan ba batsatsaku ne bakin magana wai yake magana wai hujja yake kafawa ai inda za ku gane duk waɗancan abubuwan da ake ba addini ba ne ba ai manzan Allah da yi su ba annabi ya yi ƙungiyar izara ne ko annabi ya yi ɗariƙar tijjaniya ne ko annabi ya yi ɗariƙar kajiriya ne ai kun ga duk da yi su ba to mun yadda duk da yi su ba to kai tambaya annabi ya yi kare ko annabi ya yi sarki ne irin yadda kake kai mai sarki ne sarki ne ba kanka sarki ne ba wani ka annabi ya yi wannan to kaga ba magana zuciya da. magana ce ne ya rushe kowa ya kafa kanka to kuma abin da suka kasa ganewa ne abin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya faɗa a cikin wannan ayar ya ce ma hun bi bani burin ba zai taɓa ta ba burin isa su cimma abin da suke buri na cewa sun fi kowa ba kowa dai zai zo ya ɗanyi zamanin sai ya wuce kowa zai zo ya yi hargajin sai ya wuce kowa zai zo da kalar falsafarsa ya yi ya tafi da zarar ya rasu wani a tashin rasuwarsa duk shahararsa za ka ga an fara manta da wani wata ne kafin rasuwarsa an yi zanarwarsa da shi da duk gaba ɗaya rayuwarsa a mulki shi ne ya kai amma mutanen da suka koyar da addini da gaskiya ko kalla tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama su dinnan su ne har yau har gobe su nake ina fata mun gane nan annabin Allah shi ne jagora sallallahu alaihi wa sallama sahabbansa suka biyo baya tabi'ai suka biyo baya sabon tabi'in irin su imam malik dan anas suka biyo baya har yau dai su ake yi a wajen ba ake karɓar addini to ana kowane ƙarni sai ka tasar da garnaƙaƙƙin mazajen da suka koyar da addini su ake yi ina fata mun gane wannan su ake saurare su ake ji Allah bai rubin su ba saboda musu abin da za su mutu ba sun mutu a gangar jiki amma addu'ar wato da'awar su tana nan tana yawo a cikin al'umma mala abubakar kuma allah ya zansa da rahama ya rasu tun 1992 wani ma a yan yau ba a haife shi ba irin mu ma kuma yanzu muna yara dan ni lokacin ina primary school ina fata mun gana nan amma har yau har yau sunan malam abubakar gumi yana nan kamar yanzu illan da muke tafsiri a nan zanko in ka je masallacin sultan bello a kaduna shi za su ka yana tafsiri har yau ana sa tafsirinsa har yau ana sa karantarwarsa har yau ana amfani da fatawoyinsa kuma har yau abubuwan da ya kafa a kowane bangare da cikin al'umma yana nan yana amfana ɗan sanda nawa ya kafa sojoji nawa ya kafa immigration nawa ya kafa kwamsam nawa ya kafa malamai nawa ya yi? da'awa nawa yi mu yanzu fa ba wai muna magana mu ɗaliban sa bane ba a'a a harkar da'awa mu jikokin sa ya yaye iyayen mu malamai waɗanda a wajen su muka bana muka tsantsana yau gashi kuma Allah ya kaddara muna daga cikin waɗanda Allah ya zaba mu ci gaba da yaɗa wannan manfarashin al'umma kuma ke iren irin sun fi ba za ka kirga a yau dinnan nan da nake muku magana malam ja'far Allah ya jikarsa da rahama shekarar sa goma sha tara ba kwana talatin da biyar cin da watan gobe watan afrilu sha uku ga wata ya rasu aka kashe shi zulman wa zuran saboda zalunci dan abin hajjan addini din amma ko yanzu a yau ba gidan rediyon da zaka buɗa a awa 24 baka ji an sa da ba tashar da za ka kama a cikin tasoshin da suke yada addini bakar sa ba ina ba ta mun gane wannan yana nan tamkar a raye ta fuskar da'awa sannan kuma asar ɗin da ya bari yana nan yana wanzuwa yana nan yana wanzuwa ko ba a a barka ba ai kana jin musulunmu mu kana jin harshen mu ko ba mu ce barka ba ka san mun zauna a zaman ina ba ta mun da wannan ka san yana daga cikin irin product din da ya bari a bayan mun gano wannan eh fada da to ni ne monitor haji abokan karatun sun sani ana kowa shiga mun gano wannan Allah ya kama da Allah ya kama da mamu Allah ya gafarta mu to idan za ku gane da awar sunna ita gaskiya take koya mutane yanzu idan mun so malaman mun suna da karamomi da kullum muka zo nan wajen wallahi za mu shafa da karamar amma karamar muke fara kullum me Allah ya ce me annabi ya ce ya za a gyara imani ya za a gyara tauhidi ya za a gyara kyakkyawar ɗabi'a ya za a mu'amalanci mutane da alkhairi ya za a ci halal ya za a nisanci haram ya za a yi sallah ya za a iya zakka ya kullum ɗan kyau ne ba wanda muke kira muke shi ya zai biyu da yawan ku nan wajen inda mun tashi daga nan wajen ban inda za ku ba kuma in yi nan wajen ba ku san inda za ku nemo da ba me ya haɗa mu nan addini me yasa muke kauna juna mu addini wannan shi ne mun gano wannan to a ƙarshe sai Allah ya dalla wa ala ya ce farsa in billah to ka nemi tsaron ubangiji mai girma ɗaukaka da irin wannan mummunar ɗabi'a na neman suna da neman shahara da raba kan al'umma da lalata addinin Allah don mutum ya samu ɗaukaka inna huwa samiul alim lallai ubangiji innahu huwa samiul basir lallai ubangiji ta'ala ya kasance as-sami'u mai ji ne al-basir mai gani ne dangane da abin da bayi suke aikatawa daga nan sai ayi magana la khalqu as-samawati wal ardi akbar min لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون أجابان سي الله جل وعلا يتي قبل جل هنكل المشرك اللارباوا سودة سكين قرية تاوا akan cewa alkiyama ba za ta tashi ba ko kuma yaya za a yi dan adam ya mutu ya riddige a cikin kasa a ce za a iya tashin sa a nan sun yi magana ne da irin wofuntaccen tunaninsu da gurbataccen hankalinsu to shi ne sai Allah ta'ala yake ba su amsa da hankali wanda yake lafiyayye ba wanda zai gane wannan amsar sai mai lafiyayyen hankali Allah ta'ala ya ce la khalqu samawati wal ard lallai halittar samai da ƙasa akbaru min khalqin nasi ai ina ga ya fi girma fiye da halittar mutane ubangiji ta ala shi ya halarci sama ko kalle ta ba wanda ya san karshen ta sannan ba wanda ya ga inda ta loba kamar yadda ubangiji ta ala ke fada daga kansa daga kanka zuwa ga sama ka kalla hal tara min futur kaga inda sama ta loba kaga inda wata fula ta karkace kaga inda wani lungu ya zoma kaga inda in ana ruwa zaka ce gashi ya karkace yana zubar da ruwa farji in basara karratai ne ƙara maimaita ganinka lokaci bayan lokaci sun marci in basara eh, farji in basara yan ƙalibu ilaikal basaru sa'adiyan haka idan zai dawo a wulaƙance a asare wa huwa hasir yana gajiyayye saboda bai ga wani abu da gyara a sama ba to wanda ya wannan aikin shekara dubu bayan dubu dubbai kowa ya zo ya ga sama haka ya ganta kowa ya taba haka zai bata inda zai dawo haka zai tsare ta ba ta lalace ba ba ta bai mata gyara ba ba ta taba gajiyawa a cikin aikinta ba ko kuma kalli ƙasa yadda Allah ya shimfiɗa ta kullum akan da ake didimniya akan da ake zirga-zirga akan da ake yaƙe-yaƙe akan da ake noma akan da ake kiwo akan da ake maini ake haka da ma'adanai iri-iri akan da ake gine-gine akan da ake fitar da kwalbatoci akan da ake gina hanyoyi akan da ake kafa-kafan karafuna da rotuka akan da ake zubuwar dawaki akan da ake tseren motoci wajen ba ba kan kasa ake yi ba amma ba ya taba ganin kasa ta loba ta ce ba za ta iya dauka ba wanda dan Allah ne hankali da wanda ya halicci sama da kasa din nan wannan halittar da ita ta fi girma ko kuma halittar dan adam ko shirka babu halittar sama da kasa ita ta fi girma sama da halittar dan adam to yadda Allah ya halicci sama da ƙasa ya rike ta ba ta gagare shi ba sai a ce halittar ɗan adam karan kadari a karmani shi ne zai gagari ubangiji da ke ba ɗaukaka shi zai gagari ubangiji ta ala kamar yadda Allah yake faɗa a yi cikin shi suratul haƙar awalan yaro an Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihi allazi qadirin ala an yuhyil mauta shin ba su da cewa Allah da ya halicci sama da ƙasa kuma bai gajiya ba lokacin da ya halarce su bai taba gajiyawa ba gudanar da su kuma wannan sai a ce ba shi da ikon ya rayar da matacce bala lallai Allah yana da ikon rayar da matacce in ka ko ala kulli shay'in qadir dan shi ubangiji bai jima daukaka mai iko ne a kan kawai saboda kaji wannan dalili ne na hankali da yake nuna wa dan adam lallai Allah yana da ikon da zai tashe shi bayan ya kashe shi tunda shi yake da ikon halittar sama da ƙasa mun gane wannan Shi ne a gaba Allah ta'ala ya ce walakin na aksaran nasi la ya'lamuna sai dai da yawa daga cikin mutane ba san hakan ba hankalin su bai zo ba ko kuma a'a zuciyar ta yaushe saboda kafirci duk bayanin da za ka yi musu ba za su gane ba domin kafircin yakan kai matsayin da ba ma za su tsaya su saurara ba balle su fuskanci dawan garin su fuskanci ina aka nufa balle su gani a gaba Allah ta'ala ce wa ma yi al a'ama wani basiru ku sani cewa da ɗai wanda yake kurma wanda baya iya magana ba zai zo dai da wanda yake gani ba wallazi na amalu haka waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi aiki na gari ba za su zo daidai da waɗanda musiku da waɗanda suke saban Allah ba ko hankali ya san wannan mutum na garba zai taɓa zuwa daidai da mutum banza ba ko kafiri ya san wannan duk kafircin dan adam ya san nagari ya san na banza kuma ya san nagari daban na banza daban ina fata mun gano wannan shi yasa ku kalli kasashen duniya na manya-manyan kafirai in aka zo maganar shugabanci ba ta maganar a ko mutumin banza a bawa sai an samo tataccen mutumin kirki sannan a bawa ina fata mun gano wannan ina tuna shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya akwai shugaban bankin imf na duniya ya fito takarar shugaban ƙasa a faransa lokacin yana matsayin shugaban bankin ba da lamuni na duniya sai wani aiki ya kai shi kasar kenya a hotel din da ya sauka wata ma'aikaciya irin white house din nan masu kula da hotel ta ka masa abinci sai ya attempting ne mata maganar banza tana jin ya fito takara sai ta fito da waɗannan bayanan sai aka yi disqualifying dinsa aka shi tun da har ya ke yau mace maganar banza ba zai zama shugaban al'umma ba a ce sun sa akwai nagari ina mata mun gaba nan ka kalla amerika da irin lalace wata in ba a wannan lokacin ba da suka fada hannun wannan dan wancan sun sai sun tsaya sun tace sannan ke samu ga wanda da shi shuwa da wani kasar amerika ba shi dalilin da sa aka yi disqualifying din sa ba titi ya bi irin cctv kamar ɗin nan ta shi ya bi titin karuwai motarsa ta lalace ya fito ya daga bola tana gyarawa saboda haka me ya kai shi wannan wajen in ba rami da ya kawo rami ashe mutanen kirki an san hanyar su mutanen banza ma an san hanyar su isa ba ka da wani dalili da zaka ce wai bari in shiga cikin mutanen banza don in kawo musu gyara a'a tsaya a inda kake yi jifa da da'awar za ka kai musu domin Allah shi ke yaya da da'awa wa ma rabaita iz rabaita walakin Allah harama ta mun gano saboda ka a tsinto ka a can ka ji a yi wa'azi ka zo yi ba a zuwa wa'azi yin wannan ana ba ta mun gana tsaya a masallaci kai wa'azi sai Allah ya dauki wa'azin sai ya kai kunnan su suna can a madadin su su gayyace ka kaje san wanda kai su ji muryar ka ka su taso daga can su zo nan ka ga ai wata shake amma in ka je can ai dan kwali ya ja hula ana ba ta mun gana to shi sa ba wani dalili da zai sa mutanen kirki su dinga shiga ɗabi'un mutanen banza wai su kafa hujja da cewa wai mun je kai gyara ba ka ke kai gyara ba ana kai gyara ne kana da inda kake ina ba ta mun gana ba ko sunna za ta karantar yana daga cikin abin da zai ma ƙwarin gwiwa cikin karantar da sunna shine nisa da yan ya amma in dai za ka cakuɗa da su za ku yi mu'amala da su za ku tashi tare za ku Faɗi tare za ku faɗi tashi tare da su za ku ci tare za ku sha tare za ku yi mu'amala tare wallahi kana ji kana gani akwai wata da'awar da ba za ka yi ina ta mun gane amma suna nesa kana nesa in wani abu ya hada an gaisa hari hari a tafi da an zo masallaci a ci gaba da suke ruwan hujjoji ba ka tsoron kowa ba ka jayin kowa ina fata mun gane amma ka yi ko kare yadda bid'a take da shi jan guba kai ka san hanyar da ake abinci wa bid'a kuwa ka san shekara nawa idan ka baro bid'a ka dawo sunna ka san shekara nawa zaka dauka ka zo da kai rehabilitation kanka ka san abubuwa da dama da zaka iya yaka a haka ma fa ana yi ana ɗan jaddaurewa ba sai ka ji wani abin gidan gari ya gari ka rika ko dai wane ne ka ga yanzu akwai gafin gida a gida domin har yanzu baka fahimci tafsirin kullum yusi bana da sun ba ka saman ba da na huwa maulana ba akwai wadanda suna nan da yawa ira ba ta mun gano to saboda haka ko bid'a za ka karantar sai ka ne santa da yan bid'a eh, abuwan ko suna za ka karantar sai ka ne santa da yan bid'a ina fata mun gana a lokacin ne za ka samu cikakken yancin karantar da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba laifi idan ka rika ka nuna ka ci dubu sai ceto su ma sun sallama ka sun ce eh sun san kai ne to wannan in an haɗa an gaisa ba laifi ina fata mun gano wannan kamar ko irin mu nan ne inda muka je muna faɗa da alfahari da harshe buɗaɗɗe babu mujamala ni dai ɗan izala ne wallahi izala jini na ce ta ita zan mutu wani ka yi irin wannan rigar za ka iya faɗa duk inda sakon ya je ba za ka ji da ba to ba laifi dan an gaisa ba, don kuma dan sun gani sun san kai ba na su bane ina ba ta mun gana daga su za su tare su ce kai din nan sun sallama ka ina ba ta mun gana wannan dan kai wani wa'azin ba da kan su ce ya yi a hakuri shi namu ne ina ba ta mun gana wannan an taɓa sa sunana a cikin wanda za a kai ƙaran kotu wai na yi wata magana a cikin tafsiri da muke a nan wajen na ce yadda suke bibita zuwa kabarin shehun a kasar senegal ko kabarin annabi ba ta ra'awar zuwa a garin madina sai aka ce wai wannan magana za a kai da tsara sai wasu daga shi suka zo suka a wannan shi a ɗan taga masa mun gane wannan kai kabarin nan kago ba ta yi yawa jirgin nan muka gama magana ta kusa yi wani wa'azin da za ku ta kafara a nemo da ku ba nan. Allah ta'ala ya ce kalilan ba ta tazakkaruna amma yan kadan ne daga cikin su suke jin tuntuni abinda muka bala ne Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tun saban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhilla shirka wal mushrikeen wa dammir a'daka a'da ad-din wa ansur ibadatan muwahhidin al-mujahidin fi kulli makanin ya rabbal alamin العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا شأننا كلها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 Ah, la, la, a cara.